dubban magoya bayan jam'iyyun kawancen FRDR ne suka amsa kiran shugabannin adawar Nijar domin jerawa a ɗazu da hantsi daga plastimo zuwa dandalin fahimtar juna Place de la Concertation da ke gabda majalisar dokokin ƙasa. ƙosawa da kamun luddayin gwamnatin PNDS tarayya ya sa 'yan adawar fitowa kan tituna. a matsayin matakin jan hankalin shugaba isuhu ya gyara tafiyarsa in ji kakakin rdr canji ta kawancen frddr alhaji dudu rahama ka san wannan shekarar ba a barka ta koyon ba sai zalunci sai rashin karatu sai rashin adalci sai rashin magani a likita sai rashin tsaftataccen ruwan sha sai ga yunwa ga talauci ga fatara ga rashin kwanciyar hankali tsantsa a cikin ƙasar nan don saboda lura cewa mulki waɗanda suka wuce kana iya zuwa cikin Nijar ka je ka dawo inda ranka yake so a yau ba zai yi wa ƙasar nan ba to amma kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asmana Muhammadu mashawarci a fadar shugaban ƙasar Nijar yayi watsi da dukkan waɗannan zarge-zarge an yi yayin da ƙasar ga sai an sa soji sojojin motocin sojoji gaba da baya kakin ka ta agadas ko kakin ka ta da magaram yau sai ka tashi ka ɗauki mota ka daga nan har bilma ba mai tare ka akwai abin da wuce wannan sannan in ka ɗauka zancen kiyon lahiya hospital da referens da shugaban ƙasa ya yi yau 'yan ƙasa sun ƙara tahiya morocco ko Aljeri ko kuma tunisia wurin neman magani wayi shi a cikinsu amma na gaya maka mutane ne wanda kuɗayin iko ya matsa musu sun yi iko da yanzu ikon ya kubce Allah ke amsha iko in ya ga dama kuma shi ke bada shi inda ke so su yi haƙuri kwaɗayin iko ya da matsa musu sun haukace masu hamayya da gwamnatin ta Nijar na cewa zuba ido akan yadda al'amuran mulki ke gudana a yau tamkar jefa demokuraɗiyya cikin halin taɓarɓarewa ne su suka kalkashe shagunan jama'a su suka ki aje ayi zabe zaɓe saboda sun san ba su da kowa na ƙananan hukumomi su suka ki zaɓe a maraɗi saboda sun san ba za su ci zaɓe a maraɗi ba ba su da kowa talaka bai talaka ba talakin da ke bayan su a yanzu diba mutanen da aka kama kasu aka liƙe babu wani gwamnatin da ya mulki tun daga bature har yau aka kama mutane aka liƙe yawan mutanen da aka liƙe. kome masu mulkin ke cewa akan wannan batu. inda talaka na ke zaɓe su kawo shugaban ƙasa talaka sun kai isu muhammadu. sannan duk kasaisan duniya wa'anda duniya ta, ta waɗanda kowa ya sani sun ba isu Muhammadu goyon baya kali shugaban ƙasar faransa da ya zo ya ce isu muhammadu mutum na wanda ya kamata kasa san afirka su koyi da shi wajen demokuraɗiyya to isu muhammadu ya kawo kwanci hankali cikin ƙasa ɗan ƙasa duk ya samu haƙƙin shi amma abin da ya hana sata mun san su sun san mu ya adawa da su su dukansu mun san su su wane ne mun san wane ne ya iya wane ne bai iya ba tsarin kasafin kudaden 2018 na daga cikin abubuwan da ke ci gaba da shan suka a wannan kasa saboda wasu matakan da wasu 'yan Nijar ke ganin rashin dacewar su mafarin fitowar wannan malama mai sunan Maryama an ce yau eh ubanka ya mutu za su ɗebi gado a cikin gado ubanka yau mu mace an ɗebi gado a cikin gado uban abinda uban da ya bar mana ƙaƙa za mu ka san dai ba gaskiya wurin kwa makon jiya kungiyoyin hararen hula sun yi zanga-zangar lumana a biranen zandar da tilaberi domin nuna rashin yarda da wasu sabbin harajin da gwamnatin ke shirin fara karba daga wannan shekara mai shirin kamawa saboda a cewar su mataki ne da zai jefa 'yan ƙasa cikin kuncin rayuwa abinda hukumomi ke yi wa kallon shaci faɗi mai nasaba da dalilin siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger